sannan kuma shugaban ya bugi kirjin kai ƙarshen gwamnatoci a ƙasar ta wasiƙar tasa kama daga neman sake kiran taro na ƙasar zuwa ga zargin hadari da ruwan rikici na dab da falo zuba a cikin tarayyar najeriya da yi tsohon shugaban ƙasar ya ƙare tare da nuna alamun kasawa a bangare na gwamnatin da ke ci yanzu game da tsaro batutuwan kuma da suka ɗauki hankali na 'yan ƙasar da ke masa kallo da idanu daban-daban a tsakanin al'ummar ƙasar daban-daban a tanko ya sai dai ya share sama da shekaru hamsin yana taka rawa a fagen siyasa ta ƙasar kuma ya ce wasikun na obasanjo ba bayu ba ne hasali ma ba su da niyyar neman gyaran lamura na kasar in ka ga mutum yana tereren ra'ayi to so yake yi kawai ya birge wa'yansu mutane ko ya harzuka wa'yansu mutane don ko a tashin hankali ko ne ya samu goyon bayansu kuma na lura da al'adarsa ba yanzu ya fara ba yawanci duk in ka ji obasanjo ya yi magana ya rubuta to wani abu ne wata ajanda ce da shi a ɓoye wacce yake amfani da wannan takarda da yake rubuta saboda jaridu da mabiya yawan jaridun ƙasar nan da talabijin da rediyo daga ɓangaren suke za su ba shi dama to a yi wannan ya samu wannan biyan bukatar tasa kuma duk gwamnatocin da aka yi tun daga lokacin da obasanjo ya sauka har zuwa yanzu ba wacce bai goyi baya da farko wajen kafa ta ba sai in an kafa ta ya je neman biyan bukatarsa ba ta samu ba sannan kuma ya juya baya ya rika zaginta kokarin biya na bukata ko kuma kokarin harzika wasu dai ta ni wasikar da malikacin makiya da manoman da ke zama umar awasi na rubuta ta ta kai mutane irin sun da ja'atu muhammad da ke kallon wuce gona da iri iya wuya ciwa yan fulani hausa fulani ana ci mana mutunci a ƙasar nan amma wai kuma doka ta ce wannan abin treason ne amma ban taba jin dan sanda dan sanda yan sanda sun je sun kama su ba dan me isa ba zai aje a kama su ba amma mai karamin alhaki wanda ya waka ya ce a gwamna ya sace min kuɗi sai aje a ce an kulle shi sai aje a ce an ba shi shekara biyu wannan wani irin zalunci ne ya za a yi a zauna ƙasa lafiya saboda yan sanda sun mai da kansu yan siyasa sai dai su abin da gwamna ya ce in ban da haka yanzu yanda ake ciwa shugaban ƙasa mutunci yanda ake ciwa hausa fulani mutunci yanda an hana a harkar rugan nan sun mai da shi wani abu na kabilanci a ce an kyale su don me isa aka kyale su kokarin bata suna na kare ko kuma faɗi na gaskiya cikin halin rikici sanata umar kurfi na zaman ɗaya a cikin dattawan jihar katsina jihar kuma da yanzu haka rikicin kisan yake tashi da lafawa kuma a faɗarsa goyon baya da addu'a ake da bukata ba wai rubutu na wasiƙa ta obasanjo ba bangare na kamar safa na dan musa ba tsari abun ya shahe su to amma mu abin da muke kullum farko mu ba shugaban kasa goyon baya ɗari bisa ɗari yadda za a samu a gyara wannan abu wannan ba lokaci ba ne na za a ce wai a zo wai a ce wai a wani taro a wani taro na gaggawa don a ce wai a gyara Najeriya a'a bai kai haka ba abin da ake so ya za a yi a gyara wannan abu saboda kowa ana neman gudunmawar shi na farko dai kowa ya addu'a addu'a ita ce gaba komi bayan addu'a kuma ya zama da cewa an ba wannan gwamnati cikakken goyon baya yadda za a gyara wannan abu wannan abu ai ba yau aka fara shi ba kuma ba kasar Najeriya aka fara ba saboda haka abu ne wanda ana yi wurare da yawa duniya abun jira a gani dai na zama yadda tike shirin kayawa tsakanin farar shugaban kasar da ke karatun kuma game da wasikar da kuma Obasanjan da ke ƙara kwarewa a cikin sana'ar ta rubutu Ubala Musa, DW Hausa daga Abuja a Najeriya.